maza ke da Allah harada farantan nan ki hada su guri guda na cin abinci ne kin gane yawa hajja balaraba na nan kaman kwano nawa kike ga za ta ci ne ai wannan tukunya za ta ci kamar kwano bakwai kwarai kuwa za ta ci bakwai za ta ci to shi kenan itacen zai isa ko dai sai an karo akwai itace a wancan dakin saboda baki muka kawar da shi a samu gurin zama ke dauko mana ashana kin ke kuma da dauko mana tukunyar markaɗar ne Dan tijara, dan tijara, ga shi nan ku da ɗan tijana ɗan tijana nan ne gida mai tijana a sama'u na ji ana kwankwasa gida maza ki je ki ga waye komai da komai dai yayi ba abin da za a nema ko magin yana nan fa a cikin Malam lafiya? lafiya kalau dan gidan muka zo ina matar gidan tana kira wuta yalla bai kar a sassauta yawwa ku aikin ku kawai lafiya mama wa ɗan sanda ne suka zo Eh me ke suke nema ni suke nema kuma to ni me nayi kin ga yaran nan ko Allah ita ba yaya ne je janyo wata jarabar ba Ni Allah ya haɗa ni da jarababban wa wallahi. Ke, ina shiru. Mama da ko ma ya fi. Ina ko da ma ni tunda na je gidan ina jibe bai ba. Kin ji wa'in kuma ana na biki. To ai shi ne. To Allah ya kiyaye. dama abin da aka ajiye ku ku kare wa mutum hakki ku biyo mutum hakkinsa a gurin mai hakki yauwa duk kawai duk wani maganganu da za a yi ba ruwanku ko wani a ce ana wani abu. Allah dai ya sa ba yaran nan ne ya muku abu ranka ya daɗe me ya faru? Ita ce wannan? Eh ita ce. To ya ba me ya faru? Danki ne yake ƙara ki sace mai akuya. Iya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ɗana ne fa, ni na haife shi fa. Birki ka ban wasa fa ke yi a cikin gidan nan fa. la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to shikenan ku yi hakuri barin kira dan uwana bari shiga dan kira kira dan uwana yalla bai kuna barin ta tana shiga ashe ma aikin aikin ta kuke yi kuna barin ta tana shiga akwai mata a ciki za a iya yi muku wani abun kidnapping a ɗora mata turmi ta aure kwantar da hankalinka tunda hukuma ta riga ta shigo cikin abin komai ya ƙare. kai yanzu yaya abin da kai ya dace ke zan shigar da karanki kake min rashin kunya wuce mu je ke ma wuce iya dauko min mai sanda ake din ma ba bari ke ma wuce mu tafi wuce mu tafi ke ma ni sai na dauko ki dauko dauko ma fin mana ki wuce mu tafi ko gadi ke ba mu wuce mu tafi a shiga ta nan fa eh? ba a shiga ta nan jara ake shiga ta nan mai tijara